Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba shida ga watan Afrilu wanda ya daidai da biyar ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban bankin Najeriya CBN ya gargaɗi 'yan ƙasar da su kauce wa yin mu'amala da kamfanonin hada-hadar kuɗaɗe da zuba hannayen jari na bogi. wallahi kuwa na taba faɗo cikin tarkunsu har ma ta kusan miliyan ɗaya wato sun zo wurin nasu ce akwai wani kungiya da in kaje ka sa kudin ka zai haka kawai na ɗauka miliyan ɗaya na basu Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwal yana dauke da rahoto na musamman sai kuma Ridwan Abbas na tafe da shirin labarin wasanni. Sannan muna tafe da har ila yau muna tafe da zangon tasirin azumin Ramadana. To amma kafin nan ga Ibrahim da labarin duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. amurka da ƙawayenta na yammacin duniya yau laraba sun ce sun ƙaƙaba abin da suka kira wasu sabbin tsauraran takunkuman tattalin arziki nan take marasha da suka hada da haramta ma amurkawa saka hannun jari a ƙasar da kuma auna kadarorin manyan 'ya'yan shugaba vladimir putin fadar shugaban amurka ta white house ta ce ta ƙaƙaba sabbin takunkuman ne a matsayin martani saboda ta'asar da sojojin rasha suka tafka kan farar hulan ukraine ciki har da waɗanda aka gano a 'yan kwanakin nan a wanda ke wajen birnin kyiv bayan janyewar sojojin rasha daga yankin yayin da take zafafa hare-haren da take kaiwa kan biranen kudanci da kuma gabashin ƙasar rasha da ta kare ta zargin kashe farar hula a buce amurka ta ce za ta kakaba cikakken takunkumin dakile bankin starbank babban bankin rasha da kuma banki mai zaman kansa mafi girma a kasar wato alpha bank kasar india ta yi allah wadai da kashe farar hula da aka yi a ukraine karan farko da india ta fito fili ta yi tir da aika-aikar da ake zargin rasha da aikatawa to amma ta ce rasha za ta ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar harkarta ta fuskar tattalin arziki kafin nan dai Indiya, ta kiyaye duk wani mataki na sukar da daddiyar kawarta rasha game da mamaye ukraine duk kuwa da matsin lamba daga amurka da ƙawayenta muna matukar yin allah wadai da kashe-kashen da aka yi a bucca a cewar ministan harkokin wajen india subramanian jashankar a majalisar dokoki a yau dinnan laraba ya kara da cewa wannan al'amari ne babba kuma muna goyon bayan duk wani bincike daga kwamiti mai zaman kansa jami'an gwamnati da kuma mazauna wuraren sun ce sojojin rasha sun kashe farar hula sama da ɗari uku, yayin da suka mamaye garin bucha da ke daura da birnin cube rasha dai ta ce sam ba ruwanta amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaƙi na dala miliyan 100 ga ƙasar ukraine a daidai lokacin da ministocin ƙasashen ƙungiyar neto ke taro a brussels na tsawon kwanaki biyu kan yaƙin da ake yi a ukraine duniya ta kaɗu kuma tana kyamar ta'asar da sojojin rasha suka tafka a buciya da ma faɗin ƙasar ukraine a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wani jawabi jiya talata yayin bayyana tallafin ya ƙara da cewa sojojin ƙasar ukraine sun jajirce wajen kare ƙasarsu da 'yancinsu kuma amurka tare da ƙawayenta da abokan tafiyarta sun yi tsayin daka wajen goyon bayan yaucin ukraine da kare kan iyakokinta Sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya ce wannan tallafin zai biya bukatar gaggawa ta Ukraine ta makaman ruguza tankokin yaƙi waɗanda Amurka ta yi ta samar ma Ukraine kuma sun yi ta amfani da su wajen kare ƙasarsu sosai. Babban sakataren NATO John Stoltenberg ya gaya ma manema labarai gabanin taron cewa mambobin ƙungiyar ƙawancen sun himmantu ga samar da ƙarin tallafi ga ƙasar Ukraine, har ma da na jin kai da kuɗi baya ga kayan yaƙi da na kariyar kafar yanar intanet. Fafaroma Francis yau Laraba ya yi Allah wade da abin da ya kira kashe-kashen buca 'yan kwanaki bayan da aka gano gawaroki kan tituna a wannan birni na ƙasar Ukraine da kuma cikin wasu kaburburan da aka yi bisan jam'i wanda hakan ya janyo bacin rai a faɗin duniya. Da yake jawabinsa na mako-mako a birnin Vatican, Roma ya ce labari na baya-bayan nan daga Ukraine a ta bakinsa na haddasa tashin hankali a maimakon kwanciyar hankali da kyakkyawan zato. A daina wannan yakin, a ajiye makaman nan, a daina janyo mutuwa da barna a cewarsa. Rasha da ta kare ta zargin cewa sojojinta sun aikata manyan laifukan yaƙi tana mai zargin Ukraine da ƙago al'amarin. Yau Laraba gwamnatin Taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa ƙasar Rasha a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka kakaba ma Rashar saboda mamaye Ukraine da ta yi. tana mai ɗaukar matakan ganin ba a yi amfani da kayan kimiyya da fasaharta da lataro ne wajen harkokin soji ba. Taiwan ta yatar da harin da Rasha ta kai kuma tuni ta shiga aiki da takunkumin da ƙasashen yamma suka ba. ko da yake na kwatance ne kawai saboda babu wata harkar kasuwanci kai tsaye tsakanin tsibirin na Taiwan da Rasha. Gwamnatin Taiwan ta faɗi a wata sanarwa cewa duk wani kamfani da ke son tura kayan kimiyya da fasaha zuwa Rasha sai ya samu izini. Wasu fitattun kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam biyu sun zargi wasu dakarun yankin Amhara na ƙasar Habasha a yau ɗinnan Laraba da ƙoƙarin shafe ƙabilar Tigray a yayin yakin da ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula tare da raba wasu sama da miliyan guda da muhallansu. Ƙungiyar Amnesty International da ta Human Rights Watch sun ce a wata takardar haɗin gwiwa cin zarafin da jami'an yankin Amhara da Dakaru na musamman da kuma wasu mayaka suka yi yayin yakin yammacin Tigray manyan laifukan yaƙi ne da kuma take haƙƙin bil'adama sun kuma zargi sojojin Habasha da taka rawa a wannan aika-aikar. Tun a watan Nuwamban shekara ta dubi da ashirin, jami'an gwamnati a Amhara da jami'an tsaro suka shiga yakin kare dangi da ya hada da tilasta 'yan kabilar Tigray da ke yammacin yankin Tigray barin muhallansu a cewar Kenneth Roth, babban shugaban kungiyar Human Rights Watch. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke tafi da su. Bayan koke da al'ummar Najeriya suke yi kan yadda wasu kamfanonin hada-hadar kudade da zuba hannayen jari na bogi ke amfani da yanayin matsin tattalin arziki da kasar ke ciki wajen damfarar mutane musamman marasa karfi da sunan basu rance. Babban bankin kasar CBN ya gargadi jama'a da su guji fadawa tarkon masu aikata irin wannan hada-hadar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. cikin wata sanarwa da babban bankin najeriya cbn ya fitar a wannan makon ya ja hankalin jama'a game da hadarin karuwar ayyukan kamfanonin kuɗi waɗanda ke sama da faɗi da kudaden al'umma inda suke fakewa da saka hannayen jari su kuma ninka karin kuɗin ga mutanen da ke shiga harkar na ji ta bakin wani da ya taba faɗawa tarkon har ya rasa makudan kuɗaɗe ga dai ta bakin usman bello wallahi kuwa na taɓa faɗa cikin tarkon su har ma ta kusan miliyan ɗaya wato sun zo wurin nasu ce wai akwai wani kungiya da ake in ka je ka sa kudin ka sai haka kawai na ɗauka miliyan ɗaya na basu to daga cece dai har yau ban samu wannan kudin ba haka na rabu da su to gaskiya ina kira ga gwamnati tarayya su duba wannan abun daidai daidai a yi sayan da za a yi mataki a tsada irin wayannan ayyuka da masu mugaye suke aikatawa ko a kwanakin baya kungiyar kiristoci ta najeriya kan ita ma ta bi sawon 'yan kasar wajen bayyana damuwarta game da yadda waɗannan mutane ke damfarar marasa ƙarfi mabiyanta kamar yadda rabiran john hayaf ya yi ƙarin haske mun samu irin mana rahoto daga mu daban-daban sun nuna mana don da farko mutane cikin jahilci suna tunanin abin da gwamnati ta yarda da shi sai suna zuwa karban bashin su tun da kuma baka wahala ba sai ka cika paper ba za ka downloadin wani application ne sai ka cika rahoton ka ko kuma labarin game da kai sai a baka kuɗi nan take to da mun yi bincike sai mun gane na kungiyoyin ko kuma kamfanonin yaudarar mutane suke sata ma ce suke shi yasa kungiyar mu take kuka take ce gwamnati ta yi wani abu a ah, ba da sauki za mu ce za mu iya bin kowa da kowa mu ga mu shiga shi ba amma idan gwamnati za ta dauki mataki wajen kakkama su wajen tona asirin su to abin zai zama da sauki za kuma rage wahala ko shin wasu dalilai ke sa ake samun karuwar masu aikata wannan harka a Najeriya Alhaji Sha'ibu Idris kwararre ne a fannin hada-hadar kuɗi kana masanin tattalin arzikin ƙasa dan adam yana da wahalan sha'ani ne bahaushe yana da karin magana cewa wanda ruwa zai ci in kika mika mashi takobi ma sai ya kama talauci ya addabi mutane ba a da bayan talauci akwai wato gaggawa wasu daga cikinmu sukan matsa sukan kosa su yi arziki saboda haka daga sun ga wata 'yar alaman wata hanya wannan tunanin gaggawan sai ya sa su shiga wani halin kakanuka yi wasu daga cikinmu da suka fahimci cewa an mu suna cikin talauci wasu suna cikin wannan gaggawa sai su amfani da abin da za su wato kaman abin da za su kama su da shi kuma wannan abin ba a najeriya ba ne kawai a kasar asiya ana yi tarayyar turai ana yi ana yi a wurare da yawa sai dai kamar inda talauci ya fi raɗaɗi ba inda ya kai afirka to ganin cewa wannan dai ba shine karan farko da ake fitowa ake gargaɗin mutane ba amma duk da haka ana samun da dama suna fadawa cikin tarkon mutanen nan shin wanda irin dabaru ne suke amfani wanda har yake sa mutane suke amincewa da su duk lokacin da aka dumfari ɗan adam ko aka kawo mashi wata talla idan baka ka da cikakken masaniya me ya kamata ka yi ko ki yi sai ka nemi wanda yake da masaniyan dan me dan ya fashe maka baki to yawancin mutanenmu sai su ga cewa son kansu ai wata dama ta samu dan me zan faɗa ma wannan ko in faɗa ma waccan ai ba ma zan nemi shawara ba bari in sabu zarce ni in samu tukun in hana wani to ta nan wurin kamar yadda bahaushe yake cewa kuda wurin kwaɗe ake mutuwa ganin cewa kai ba za ka nemi shawaran wani ba ko wasu shi yakan sa sai a je a shiga halaka. Wannan sanarwa da babban banki Najeriya ta bayar bayar abu ne wanda ya kamata a ce malamai a masallatai da coci-coci suna ba da irin wannan bayanai a sarakuna da manya-manyan mu suna shiga kafafen yada labarai suna wannan ba da bayanan don me don a kare 'yan uwanmu daga cikin halaka. Tuni dai bankin CBN ke shawartar al'umma da su kiyaye fadawa tarkon ire-iren waɗannan mutane kuma hakan ya zama izina a gare su. To sai dai kamar kullum idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya, yanzu kuma ga rahoto na musamman. a halin yanzu dai ana fama da matsalolin tsaro a sassan najeriya na tattauna da wasu 'yan kungiyar bijilanti ko banga a ibadan don jin yadda ayyukan su ke tafiya a jihar oyo sunana wanda ake kira umar dage na bijilanti group of nigeria yana buƙatar abubuwa kashi daban-daban kuma muna nan muna yi ba bari muka yi ba sai dai kuma muna da buƙatar abubuwa daban-daban daga gwamnatin tarayya zuwa shugabanni neman agaji ta hanya iri daban-daban kamar da me da me kuke bukata hajar kamar mota mashin abubuwan aiki kamar bindigogi da sauransu irin na zamani ba irin wannan da muke fama da su na wahala ba saboda aiki na iya tashi a kira ka a daji da daddare ko da safe ko da rana wanda zaka je wajen sa baka san irin abin da yake tare da shi ba kai kuma ka dauki dan abin da bai kai ya kawo ba kare shi da shi kamar an baka horo a game da bindigogi lallai muna da horo don muna da training a tun daga Abuja har zuwa Ilori zuwa Isai zuwa Ogun duk mun je training kashi daban-daban ko ne muna da certificate din sa ina ga muna certificate zai kai guda biyar na trainer yanzu ko wace irin bindiga kama har da irin AK47 kana yi aiki da ita to in an mu za mu iya aiki da ita amma a yanzu ba mu da ita to an ba ku horo kamar irin machine gun da sauransu eh, dukkan wannan horon muna tare da shi domin soja ya ba mu training dan sanda ya ba mu training muna da na immigration muna da na custom dukkan wani post babu wanda bai ba mu training ba zuwa sifin defense a yanzu a kasar nan to yanzu takamaimai menene matsalolin da kuke fama da su a wannan aiki naku na yan bijilanti ko yan banga matsalar da muke tare da ita a yanzu wadda ta fi kusanta mu da ita zuwa ga shugabanni namu su ne za su shiga gaba a sakamakon wannan da ake aiki da ake yi su dauki aikin nan su kai shi wani guri zuwa gaba ga shugabanni na sama kenan amma a yanzu babu sakamakon su da kansa din ma babu taimakon kai da kai da san kanin su wannan na jan haushin wannan wannan baya san wannan wannan kuma baya kaunar wannan kana ma nuhin su shugabannin al'umma ba su ba ku goyon baya kake waɗansu suna so waɗansu kuma ba so suke ba sakamakon wani wanda za a kamo dan uwan wane ne wani kuma da za a kamo dan uwan wane ne ne shi isa wani baya san aikin to amma sauran talakawa jama'a suna goya muku baya wani talaka da ka gani duk wanda ka ga mun wuce baya kaunan mu to dan uwan wa'ancan da ba a so din ne barayi amma duk wanda yake son wannan aikin idan mun wuce sai dai mana addu'a yanzu kana iya tunawa da wani kamu da kun kai wanda ka sha wahala gare eh, gaskiya akwai wanda muka sha wahala tun da mun yi fafatawa tun daga kaman misalin karfe biyu na dare har zuwa kaman misalin karfe hudu a express da mu da waɗansu barayi da suka block din express a wata shekara kemanin kimanin shekara biyu da suka wuce zuwa uku kenan karshe kun kama waɗannan barayi a karshe mun kama mutum hudu daga cikin su mun mika mun mika su ga jami'an tsaro yan sanda a wannan lokaci sunana Alhaji Umaru Alhaji Umaru Mati me ya baka sha'awar shiga wannan aiki na banga abin da ya ban sha'awa na shige shi dai da taimako kai da kai dai na ni ne shi ta taimako na al'umma ya sani shiga aikin nan na banga to a ina ka fara wannan aiki na banga a nan Ibadan na fara aikin ne a cikin Oyo State kamar cikin wannan aiki da kuka yi ka kai kamar shekara nawa kana wannan aiki na kai shekara biyar ina aikin nan na kai shekara biyar muna aikin nan insha Allah ko kana iya eh, muna wani kokari da kai wani hobasa da kai wanda ba za ka iya manta ba na kama wani buwayayyen mai aikata laifi to akwai wannan da mun ka kama mun kama barayin motoci kuma mun ka kama barayin da suke sa uniform na ɗan sanda ma da yasa ya buye to a wurin binciken mun ka gano shi tabbas cikakke ka ɗan sanda yasa kuma shi ba dan sanda bane ba dan sanda bane da muna binciken shi ce kayan su ne ɗauko sa kana wannan aiki na amshin masu suka kuma ya amsu mashin ka tabba ya to da shi nan kuma mun ka kama shi kuma mun ka da shi hannun hukuma to yanzu wannan aiki naku shin da daddare kuke yi yi ne koko da rana duk bawo da lokacin da bamu yi duk an ka kira mu an ka ce ga su mana zuwa mana yi da daddare muna yi da rana bawo da lokacin da bamu duk inda an ka ce ga su mana yi ka taɓa barin nan jihar Oyo ka ta wata jiha domin wannan aiki na banga kwarai ko muna zuwa kuma muna zuwa an ka an ka kira mu ma duk irin dajin da na taki nan yi wajen duk inda an ka kira mu dai insha Allah muna kai taimako da zin layi to za ka shiga daji wurin aiki baka fargaba baka jin tsoro ba mu fargaba ba mu kuma kai Allah da muke roƙo kuma Allah muke sa gaba Allah mai mu kai kuma insha Allah za mu je kuma mu dawo lafiya Allah Umaru Barfi. Ina cikin aikin vigilante. To me ya jawo hankalinka har ka shiga wannan aiki na banga? To abin ya zama duk lalura da kaga an taso iyaye suna kokarin ta kai da aka ba gare su mai kare ya kamata ka goya ba. Ya sa na shiga. Amma suna ba ku shawarar cewa ko shiga aikin tsaro? Suna ba mu goyon baya mu shiga duk wanda an ka yarda da mutuncin shi da imanin shi da hankalin shi ana kiran shi a tashi. To menene daɗin wannan aiki na banga gare ka? To daɗin wannan aiki dai guda da mun ka fara shi mun ci nasara ga nan yankin da muke. Ba mu kaɗan daga cikin nasarar nasarorin da kun samu kamar irin mutanen da suna zuwa da suna takura mu suna wace mu to fara shiga wannan aikin ɗayan bayan ɗaya maɗiɗin ta wasu wasu da sun ka tare ƙarfe biyu an ka kira mu ƙarfe biyu na dare an ka kira mu ka je kuma Allah ba mu nasara mun ka kama sai kuma wani da ya fito daga wani wuri ya zo a Israel ya zo da kayan mu baki ko muna nan sai Allah ya sada mu da shi sai muna sa ido sai mun ka gan shi sai mun ka tsaye da shi muna bincika shi sai mun ka gane wannan fa lahi ne ba mai gaskiya ne mun ka kama shi sai mun ka miƙa ma jami'an tsaro shugaban hukuma na gaba gare mun ka mika masa shi. To wannan aiki kana jin daɗi ne? Muna jin daɗi ne insha Allah. Kamar yanzu waɗanne irin matsaloli kuka fama da su a game da wannan aiki? Matsalolin da muke fama da su yanzu dai gabanin mu sai dai mu ce mun gode mu ƙara godiya. Ina dai buƙata a ƙara mana kayan irin waɗanda za mu je aiki don duk wanda zai tunkari mugu ko dabba ce za ka je mai ƙarfi to dai giya mai ƙarfi za ka ita. Mugu kuma sai da abin mugunta za ka bi shi ba ka bin shi haka dai. Mugu mugu ne. A cikin mutanen da kun ka fi kamawa da aikata laifuka maza ne ko mata dai zuga ta ban taba kama mace ba sai dai maza to kamar mata ba su aikata laifuka ne to ba zan a rasa ba amma dai mu irin ta yadda muka yi zan ta yamma ta daji ta ba ta cikin gida ne ba to kaga mace ba duk mace ke shiga daji ba ta bi sunana Ali Abubakar Asa me yasa ka shiga aikin banga na shiga banga al'umma karan al'umma ne na shiga banga to mun shiga banga ba wani muna furci sai mun fita Allah yana taimake mu sai kullum muna sa a cikin ayyukan da kuke yi ko akwai wani aiki aiki da kuka je ba ku samu nasara ba kira mu mun fita duk ya ce muna samu sa da a ce gwamnati ta kira ka ta tambaye ka me kake son a baka domin ka ci da wannan aiki me za ka gaya ma gwamnati gwamnati ya kira ne ina gaya ma shi abun muna tambaya ya ce ba mu da mashina ba mu da bindigogi ba mu da mota nana mu kai da mai Ni ne kumanda to me za ka ce a game da wannan aiki na banga abin da zan ce sai in kara gode ma Allah tun wanda mun ka fara aikin ga Allah shine mai kariya ya kare mu da kariya ta yi sannan ayyuka ayyukan da mun kai waɗanda muka yi nan ga babu mai biyan mu sai dai Allah shine mai biya komi dare komi ruwa in an kira mu an ce muna ga barayin sun tare hanya muna iya mu tashi mu je a aspires mu tunkare su mu je Allah ya ba mu nasara akan gare su don ba karhin mu bane a tsayawa da mun kai tsakanin mu da Allah shine ga yasa Allah na ba mu sa'a wannan titi da kuke zuwa hanya na express babba hanya ce domin ita ta hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ba ku jin tsoron zuwa wannan hanya duk da ta duk da yawan zirga-zirgar da motoci ke yi a kanta. To mun taba zuwa an gaya mana nan karfe biyu ga barayin su yi gunguma bisa aspirin. muka tashi muka je Allah ya ba mu sa'a barayi nan gaba ɗaya muka kama su da muka kama su muka ɗauka muka kai ma maniya DPO maniya ya ce mu kai shi inda muka kama waɗannan barayi muka ɗauke shi muka tai tare da shi a cikin motar shi muka zo muka dire wuri na muka gwada mai inda mun ka bi a inda mun kai karo da su a inda mun kai da su shi da kanshi sai da ya jinji gina muna game da wannan kokari da mun kai ya ce Allah ya saka muna da alheri to yanzu kuna da karancin ababen aiki kamar irin motoci da babura da bindigogi da dai sauransu me za ku gaya ma gwamnati da shugabannin al'umma da kuke wa wannan aiki domin ku samu wannan taimako gwamnati ita ta ki kula da ita ta mai da aiki mu ba komai bane mu kuma Allah ya shaida ya sani a nan area da muke da ba ka iya wuce da leda ka da nan zuwa nan ga gaba da cikin masallaci a zo a wace kowa amma dalilin wannan bijilanti da mun ka kafa nan wanda take ci a ai shi ne jagoranta shi na ya tsaya Allah ya taimaka duk wani mugu mun ka kau da shi yanzu mu kuke fata ga gwamnati abinda muke fata da gwamnati in gwamnati yana iya taimakon babu abinda muka bukata ya samu na koda kwara guda na mashin ba taba taimaka muna bale mu ce ya taimaka muna abin yaki ko mota ko mashin duk abinda muka samu muna bukata Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Daga rahoto na musamman sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. koyar da Ghana wasa coach Kesu ya ce shiri sosai da azama su ne za su zama babban makamin shigan gane gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 in har za su yi wani abin azo a gani. Black Star za ta fuskanci kasar Portugal da Uruguay da Korean Republic a rukuni na H. Apia wadda ya kai gane gasar ta shekara ta 2014 a Brazil ya yi imani kungiyar za ta tsallake wannan rukunin muddin ta kimsa sosai ta samu natsuwa. nutsuwa kamata ya yi rinka tambayar kanmu shin za mu iya tsallaka daga wannan rukuni in har mun iya me ke gaba inda abu ke da ƙarfi kenan ya kamata mu kinsa kanmu ko da wa za mu buga za mu iya cin su mu dira daga wannan rukuni in ji coach kusi afiya tsohon dan wasan gaba na ƙasar nigeria inda bisu cikin ya yi imani ƙasashen afirka biyar da za su taka leda a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a ƙasar qatar za su taɓuka abin kwarai in aka so ma gasar a ƙasar ta gabas ta tsakiya cikin watan Nuwamba Ghana, Senegal, Tunisia, Morocco da Kamaru za su daga tutan Afirka. Zakarar Afirka Senegal za ta fafata a rukunin italy da Qatar da Netherlands da kuma Ecuador. Tunisia za ta kasance a rukunin D tare da Faransa da Denmark da wadda zai yi nasara a wasan AFC ko conmobile Morocco za ta fuskanci kasashe kamar su Canada, Belgium da Croatia yayin da Kamaru za ta gwabza da irin su Brazil, serbia da switzerland a rukunin f sai kuma black stars ghana da za ta yi gumurzu da uruguay south korea da portugal kan ta samu dira zuwa gaba na yi imani sosai duk kungiyoyin nan na afirka za su yi abin azo a gani a gasar na duniya in ji cikunyere tsohon dan wasan gaba na nigeria victor ekpegba ya bukaci hukumar kwallon kafar kasar nigeria ta daina ɗibiyar laifin gazawar nigeria ga augustin egwabon ana dai zargin tsohon kaftin din na nigeria najeriya da alhakin gazawan super eagles wurin kasa samun gurbi a wasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 bayan kasar ghana ta damke wannan tikitin sai dai ikpeba ya yi imani hukumar kwallon kafan najeriya ta yi kuskure wurin sallaman tsohon kocin janot rora aiko Egovan bai goyi bayan ra'ayin sallamar rora ba in ji shi don haka nff ta ɗauki alhakin kasawan najeriya amma ba Egovan ba tsohon kocin najeriya augustin Govern ya yi watsi da zargin cewar lokacinsa a matsayin mai koyar da Super Eagles wasa cin tura ne bayan Najeriya ta kasa kai labari a gasar cin kofin duniya. Super Eagles a karkashin shugabancin Govern ta kasa samun gurbi a gasar cin kofin duniya bayan Ghana ta tsere mata a dalilin kwallo da ta jefa a waje da yake mayar da martani a kan koma bayan da sun ka samu bayan sun durkusa wa Ghana a Abuja. Tsohon kaftin ya zargi 'yan wasansa da kasa yin katakusa mun rasa azaba da kwazon doki gana lokacin da ake tsananin bukatar haka 'yan gana sun nuna sun fi yaran mu bukatar shi shi ya sa haka ya zo da wannan muka yi su ƙarshen labarin wasannin rudwanan lamuk tara ba sashen kausa na muryar amurka kira gana. albarkacin watan azumin ramadan ga faɗakarwa kan tasirin azumi ga matasa sunana umar mun kai lama ta gaskiya tasirin da azumi yake mun akalla abu ne wanda yakan kara mun lafiya domin duk lokacin da na azumi nauyina yakan ɗan ragu kuma nakan ji daɗin jikina bayan haka yana sa ina ibada kuma ina samun lokaci na nutsuwa a rayuwana to kasancewa wata wata ne mai albarka wata ne kuma wanda ya kamata mutane su kusanci allah kuma su dinga ibada saboda neman lahira to wannan ya sa a kowane lokaci nake fatan allah ya kai raina samu kowane azumi domin iya ibadan da bana iya yi a wayannan watannin da suke wucewa wanda ba azumi ba sunana malam ibrahim shuaibu mazauni a cikin garin jihar bauchi kuma a kobe street alhamdulillahi azumi a matsayina na matashi azumi yana da tasiri sosai a al'amarin abin da ya shafi rayuwata da kuma addini na kana kuma da lafiya ta bangaren lafiya a rayuwata da kuma jin kai da kuma kusantan ubangiji alal hakika a lokacin azumi shi lafiya da nake samu shine kasancewar abinci lokacin da idan aka sha ruwa a lokacin nake bukatan in samu abin da duk jikina yake so kuma kan in cikin ikon Allah na kan samu in ci wanda yake yakan to daidai ba yanda yake kafin azumi ko ko lokacin da ba azumi ba in saka wannan saka wancan ilan zuwa ina ta karo da olsa kasancewa da ina da olsa amma azumi na kan samu lafiya saboda yanayin rage ragowar cin da nake yi da kuma irin abubuwan da nake kulawa da su a daidai wannan lokaci haka kuma jin kai nakan yakan sa ni tunawa cewa lallai rayuwar nan akwai waɗansu waɗanda suke idan ni ina da bukata ina da wadata a wani lokaci waɗansu kuma ba su da shi alal hakika yakan bani tunani akan waɗannan ko da bayan azumi nakan tausaya wa su waɗanda ba su da shi To da wannan kuma muka zo ga zangonmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. amurka da ƙawayenta na yammacin duniya yau laraba sun ce sun ƙaƙaba abin da suka kira wasu sabbin tsauraran takunkuman tattalin arziki nan take marasha da suka hada da haramta ma amurkawa saka hannun jari a ƙasar da kuma auna kadarorin manyan 'ya'yan shugaba Vladimir Putin. Kasar India ta yi Allah wadai da kashe farar hula da aka yi a Ukraine. Karan farko da India ta fito fili ta yi tir da aika-aikar da ake zargin Rasha da aikatawa. To amma ta ce Rasha za ta ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar harkarta ta fuskar tattalin arziki. kafin nan dai india ta kiyaye duk wani mataki na sukar da daddiyar kawarta rasha game da mamaye ukraine duk wada matsin lamba daga amurka da kawayenta. muna matukar yin allah wadai da kashe-kashen da aka yi a a cewar ministan harkokin wajen india subramanian jashankar a majalisar dokoki a yau dinnan laraba ya kara da cewa wannan al'amari ne babba kuma muna goyon bayan duk wani bincike daga kwamiti mai zaman kansa amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaƙi na dala miliyan 100 ga ƙasar ukraine a daidai lokacin da ministocin ƙasashen ƙungiyar nato ke taro a brussels na tsawon kwanaki biyu kan yaƙin da ake yi a ukraine duniya ta kaɗu kuma tana kyamar ta'asar da sojojin rasha suka tafka a bucha da ma faɗin ƙasar ukraine a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wani jawabi jiya talata yayin bayyana tallafin Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Elgration wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.